a najeriya tun daga jamhuriya ta ɗaya yaukuwar neman zaɓe da masu son mukaman demokuraɗiyya ke yi ba ta wuce samarwa jama'a ababen more rayuwa kamar ruwan sha hanyoyin mota asibitoci ilimi da dai sauransu yanzu ana shekaru 23 cikin tsarin demokuraɗiyya wanda bai haɗu da katsalandan na soji ba kuma tsawon shekarun ana gudanar da shugabanci tun daga matakin shugaban ƙasa har zuwa kansila inda ake sa jama'a su amfana da samun ayyuka wata ziyara zuwa wasu yankunan karkara a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta nuna har yanzu wasu jama'a na fama da jan ruwa da gariyojin da aka tona na gargajiya. Sunana Abubakar Abdullahi. Wa'in ruwan da muke amfani da su ko ina muna amfani da su mu yi wanki mu yi wanka mu sha mu komi kuma abinci za mu yi da su. Gaskiya muna aiki da su muna sha muna wanka muna abinci muna duk abubuwa da aka yi da ruwa muna yi da su. duk da haka jagororin al'umma sun tabbatar da cewa an yi wa jama'a ayyukan samar da ruwan sha masu tarin yawa kamar yadda shugaban karamar hukumar mulki ta gada garba yakubu tsitse ke cewa da in ka taho ka saka sai ka ji tausayi in ka ka fi wauru sai ka sosai in ka tafi kyada sai ka tausayi mutane ga sun cinundu amma gaskiya da yake an samu an yi da congestion din wannan abin sai ka ce mutane ga sun sun to normal bidan ruwa amma bai ba a to a kwana ana bidan ruwa wanda yake shi yasa a bangaren ruwa hakikan gaske Allah mai girma ya rawa gani kwarai da gaske to me ke sa jama'a raja'a ga rijiyoyin da ke bude maimakon amfani da waɗanda aka samar musu na zamani eh, suna na Umar murtala mai nama dan burinji lokaci in yayi na rani ya buga akwai matsalar rawa lai tunda don an taru wurin yana da yawa an taru ga hanho guda kaga akwai matsala in ka samu to in ma baka samu dole ka san ta ka je gariyoji ka kwanda haka nan ka je ka wani in ka samu in baka samu dole sai ka hau abin hawan ka ko jakin ka ka je haraba ka dauko kura ka wata matsala da ke tilasta kin amfani da gidajen ruwa na zamani kamar waɗanda gwamnatin Sokoto ta samar a ƙananan hukumomin da ke jihar ita ce samun tangarɗa mai hana gidajen ruwan yin aiki dole jama'a su nemi wata hanya ta samun ruwa. Na mutula jihar Ilila ɗaya daga cikin technical officer na nan Ilila bangaren ayyuka. Mun samu matsala na wanda ke kaiwa cikin gari wani bangare sun mutu kuma mai kula attention din contractor din tuka miyan ayi hand over kuma dai still dai yanzu an yi handover over da aikin ku a ba mu karba ba mu karbe shi ba amma kuna amfani da shi eh ana amfani da shi amma da yanzu ya dan ya saboda matsalar pipe din da ba a gyara ba shi ma shugaban karamar hukumar mulkin gwadabawa Aminu Aya ya tabbatar da haka shi rashin ga halin yanzu diesel gas din da za a amfani ga wannan injin din to shi ya hana wannan wuri din ya ci gaba kamar yadda aka sani kuma nefa a halin yanzu ba ta wadatu nan gare mu ba yanzu haka ma ba daɗiya ba muka yi gyaran layin wuta na nefa namu wanda aka lalata kuma yan har za a samu wuta ɗin insha Allah wannan gidan ruwa ɗin muna tabbata muku cewa za su amfani wannan gari gaba ɗaya. A jihar Sokoto gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi sun gudanar da ayyuka masu tarin yawa a bangarorin ilimi, kiwon lafiya, noma, jin daɗin jama'a da makamantansu sai dai duk da haka jama'a na kasancewa cikin yanayin ga koshi ga kwanan yunwa sai dai shugaban karamar hukumar mulkin gada garba yakubu tsetse na ganin cewa idan aka yi aiki na gwamnatin jiha ko na ko duk aikin da an ka ko na logamen ya kamata mu shi da ainihin kima da mutuntawa da girma. irin wannan yanayin baya da bambanci a wasu jihohin Najeriya abin da masharhanta irin farfesa Bello Bada ke ta'allakawa ga matsalar shugabanci da zaran shugabanci ba ku samu shugabanci na gari ba na kwarai to wannan shi ke iya faruwa fatar 'yan najeriya da ma wasu na kasashen afirka da ke gudanar da tsarin demokuraɗiyya bai wuce ganin an gudanar da tsarin ba yadda talaka zai ribanta da shi abin da aka rasa yanzu a wasu kasashen muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya